yan wa jama'ar musulmi ɗaliban ilimi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna yammacin juma'a sha tara ga watan jima'a al'asura shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda shi daidai da sha biyu ga watan yuniyo na shekara ta dubu biyu da tara za mu sai cikin babi na 42 a cikin sahih bukhari wanda ya sa suna babu hifzil أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب حفظ العلم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغل يشغلهم الصف يشغلهم الصف بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون babin da zai magana game da muhimmancin kiyaye ilimi wannan babi al bukari ya kawo nassi guda uku a ciki kuma duka wannan nassoshin daga abu huraira suke radiyallahu anhu sannan duk hanyoyin da ya kawo a wannan babi gabaki ɗayan su hanyoyi ne na yan madina wanda ya nuna cewa ba wani garin da aka kula da ilimi aka kiyaye shi kamar birnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da kuma ba wani malami a tarihin musulunci wanda ya kiyaye ilimi sama da Abu Huraira yadda Allah tabbata gare shi حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني قال حدثني مالك ابن أنس الأصبحي المدني عن ابن شهاب الزهري البدري عن الأعرج سليمان بن مهران المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه المدني قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أبو هريرة يكي متعني سنة فتنتي و أبو هريرة يا يوي تحدثي أو رواية ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه me yasa ga muhajirai ga ansarai ba mu ga suna kawo hadisai irin na abu huraira ba yace walaula ayatan fi kitabillahi ma haddathu haditha ba domin wasu ayoyi guda biyu da ke cikin alqur'ani ba ni ko hadisi guda ba zan karantar ba mana ni ban karantar don in ɗaukaka ba ban karantar don in shahara ba ban karantar don a bani wani abu ba ni na karantar saboda umarnin qur'ani na a karantar ayoyin nan guda biyu na cikin alqur'ani sun ka sani karantar da hadisi sun إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب, يتوب, أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وسلم عليهم بباجو نبدأ سيترك أسلتك سوى لأن حقيقة أقول أن الكيكوي عدلنا متفوكر نبين النوه الزوجي الشريعة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بأن مكبينا مسألة أسل الساتي أولئك يلعنهم الله وإما السؤال لا يتسئيني ما ويلعنهم الله إلون ودبا سئيني وسئيني ما هذا آية تاية ما قلنا بوي آيو يد الشريعة أولئك أبو هريرة حديثي سريعة ko ba haka ba kuma ayoyi ne domin manzon Allah la yanzu anil hawa saboda duk abin da ya faɗi ayoyin Qur'ani suka tabbatar da abin shi akan saboda hadisan manzon Allah shari'a ne har waje ba a bayyana Allah ce illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyana sai waɗanda suka tuba suka gyara kuma suka ci gaba da yin bayani suna karantarwa za ka duk wanda Allah ya ba ilimi ya ɓoye iliminsa to ya zamo shaitanun akarar kamar yadda wani hadisi ya ce Allah ce to ɗin suka yi haka suka dawo suna bayani fa ulai ka tubu alai waɗannan ina tuba gare su wa ana tawwabur rahim Allah ce ni ne mai yawan karɓar tuba kuma mai jinki sannan sai bayanin abin da yasa hadisansa suka yawa yace inna ikhwanana min al-muhajirin kana yashghaluhum as-sabt bil aswaq in uwan mu mutanen makka da suka yi hijira sun kasance kasuwanci a cikin kasuwanni yana ɗaukar hankalin suna zuwa saye da sayarwa suna cintilaka wa inna na min al-ansar kana yashghaluhum al-amal fi amwalihim yace su ko ƴan madina ayyuka cikin gonakin su su musamman aikin jibilu yana ɗaukar hankalin don haka waɗannan sun yi kasuwa waɗannan sun yi gona wani rage makaranta kenan abu yara يكتب إن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيكو أبو هريرة كان كنسا يا قسم شيء قال يزم فرم الله بشبع بطنه سوي أبي اللي يكتب أسعى قدم مثل الشيء بيد إيان اللي ذي كيما بيد إيار اللي ذي كيما كرنسا بيد قاتل ليه كل ما كرنسا بيد يوت كيفني بيد قاتل صابون تريقا بيد قاتل سيلي الساهي بيد ولد الدائي بيد قاتل ولد سيلي shi dai in ka ci an ka samu a rere koshi ya sha ruwa shi ke na cin wani kara za ka duk abin da aka ci cikin gidan manzo Allah in ragowa an kai an ka bashi ya ishe in wani bawan Allah ya kawo sadaka kuma aka bashi kuma alhamdulillah shi dai ya samu cikinsa abin da ya samu yake wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun ni abu hurairah nan da kuka gani ina zuwa inda ba su zo ba ina riƙe abin da ba su riƙe ba ma'ana a lokacin da wa'in su yi kaso ina su gona niko ina a ga dole ya samu karatu fiye da na ka muke ta duk da yake shekara hudu ne abu hurera ya yi matsayin kwas na digiri amma profesa shi ke samu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abinda ake samu cikin akalla shekara goma sha bakwai jami'ai sukan baka digiri idan akalla ta shekara goma sha bakwai kana aiki akalla kenan kuma kana samun promotion kan kai baka taɓa samu wata matsala da ta hana ka samu ba duk abin da ake bukata na rikwano na research rubutu supervision na wasu ɗalibai karantarwa community services ai duk abubuwan da aka bukata kana da su akalla cikin shekara goma sai ka zaka profesa to shekara hudu ya tare da manzo Allah amma an takaita musu saboda a shekarar nan hudu ya halatta abin da masu shekara 23 su misalance shi saboda ka babban kwafe da safe yana tare da manzo Allah da hanka yana tare da manzo Allah da azhar yana tare da manzo Allah an zo da asar yana nan magariba yana nan isha'i yana nan kuma sai manzo Allah ya shige in an fita wani kauye da shi za ana in an dawo ana shirin jihadi da shi an kai shiri da shi an kaso da shi an ka dawo su je da fitan manzo Allah su shekarun nan guda hudu ya sani su yi da hana zai yayi kwas babba babu saboda haka yace wa yahduru ma la yahduru yana halarta abin da su ba su halarta ba su baki an kai kai kana kasuwa an yi baki baka san abin da ya faru wa zai ba da rahoton abin da baki sun ka tambaya da amsar da an ka ba su wanda annan ni abin da ba yake bani mamaki gaskiya ga masu inkari yawan harshen abu hurara in na bibiyo hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu in ka diba ba wai dukkan su a hadis ƙauliya ba ne waɗanda har da su yayi wasu a hadis fi'iliya ne يزرو وانجي يزرو مكان تلي لكن يوسي خلق كامال إدريس أخي هل زي يفتي كوبي يفتي هرجع اي طبع هرجع اي بقى وأزدو لحنن دام من لم ننصر هم يلجنوكو سيرك هرد سوانم حنا بقاتك هرد سوانم إلى من لم بعوه يزدونا يا هو يا هو هاي سيبل جوانو ايه يزدوني يجسل ذكروا ان ابو بو انيدا جواني يازو بصفة عيني كذا يا هي تنبيا انباش امسا كذا manzo Allah ya hita yayi kaza ya shigo lokaci kaza na duk da kai na ga manzo Allah yana bacci daidai lokaci kaza wannan hadisi ne kuma wannan yana bukata ka hada shi bayan ka gidi idan ka ai bukata sannan ba dukkan su ahadith qauliya suke da tsawon da za a yi wahala har da ke misali wannan hadisi gajere ne kwarai da gaske al-muslimu man salima al-muslimuna min nasari wa yadi cikin wannan magana yana bukata sai ka tsaya ka rubuta da allo ka har da ba ta bukata akwai ga jijjerun maganganu sannan akwai ayyuka na ga an yi kaza an shiga kaza an fito kaza an ce kaza duk da sifai su tafiya manzon Allah hadisi ne sabon da baka bukata ka hadisi su da ka zauna sifai yadda ya daura rawaninsa hadisi ne ko ba hadisi bane yadda yake cin abinci in yana ci abinci wani irin zama yake yi cewa ga in ya kalle ka ga yadda yake kallon ka bai kura ma ido in kun haɗa hannu bai saurin sanci hannunsa to ina abuwa ba su da ta karuta ka har da su to irin irin su nawa ke cikin hadisan dubu biyu da ɗari uku da saba'in da jama'a ka ga me ne inkari da yawa hadisan abu hurera hakika ni babu mu ji ga hadisi na gaba حدثنا هو سليمان بن مهران الآن الشيء الأعرج ثلاثة عبد الرحمن ابن هرمز المدني حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي زيد عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك فبسطته ابسط رداءك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري المدني بابا الماجرين يقول الامام مالك على كنيسة أبو مصعب الظهري قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار المدني عن ابن أبي ذئب عبد الرحمن بن أبي ذئب عبد الله يونس عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني عن سعيد المقبري سعيد ابن أبي سعيد المقبري المدني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر المدني قال قلت يا رسول الله المدني إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه أبو هريرة يكي زعل الله لكم جهد السيدة يوى أقولك to Allah يا dawo ne mana ka أبو هريرة قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه من الله لك جهد السيدة يوى وأقول في إيمانك هذا ليس حديثا كثيرا حتى أنساه ضمير ينا كما هذا حديثا زنبك جنس حديث اللي ينا يدوكر كثرة حديثي بيوا أما بسي إمانتا قال أبسط رداءك قال لك شنك أما يا ياتنك فبسطته سنة شنك اسي قال فغرف بيديه ثم قال أيه هكا فهم سيزبها ثم قال ضمه سيتي لو ترنقني fa gamantu sai na rungume shi fa ma na fitu sai an da ban kuma manci wani abu bayan wannan abu ne ake kaga ma akwai wani sirri na yawan har da abu huraira cewa shi ya samu wani kusanci da manzon Allah an masa wani gatanci an shi wani sirri an shi wani lakani an masa wata addu'a wadda wani bai samu ta ba حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ابن ابي قريش بهذا او قال غرف بيده فيه شنجا بدا مساك في حديث da wannan lafazi na garafa biye da yake kaga wannan hadisi yana nuna falalan abu huraira wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa wato agaji na musamman game da harda wanda bai yi sauran mutane wanda yana nuna mana cewa abu huraira ajiyar Allah ne Allah tabaraka wa ya ɗauko shi da Yaman يكاوش عديدي لوك سنة كراتو يكي يكي قولي يكي كم ده أكي بقاطة أريكي لوك سنة هكو شو كنت كي كسو لمن مثالي دوك زمن ده أنك مدينة سهيدي بايجي في جرم جوا كاكا بمسيبا إلي ليباني كو أما كيف هينتا سأكي بقاطة العظام مكة كي أما بعد دو مدينة سيأتا فارس وكبه هكو شو كنت يوشيني هكو شو كنت lokutan da yakoka suka kai inda suka kai shekarun da hudu na karshe wannan lokacin ne aka yi aron gaba ta karshe da musulunci ta nasara cikin to daga haibar ne zuwa fatku makka zuwa hajjatul wada sannan ne abu huraira yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk waɗannan ya kusan tare da shi ake duk da haibar da aka yi sabani cewa da shi ake ko ba da shi ba malaman tarihi sun ittifaki sa an raba ganima ne kaga ko da daga karshe yazo ya samu falalan yaƙi da inda samu falala ba wa'i ba gani jama'a ba shi ta mai yaƙi to ballantarawa suna ganin ko da ya zo madina aka ce manzo Allah baya nan sai ya je sai bari samu manzo Allah ya tarar da ba abu da ganin ba da shi an kai yaƙi kaga ya samu wannan falala ɗin kenan to kuma Allah ya kawo shi yana cikin hayyaci da wadata amma sai Allah ya sa masa wata zuciya ta buƙatar barin duniya ya zo da bawa alamar shi ne nuna na cikin hayyaci ko ba ta nuna haka ya zo da abin hawa yana da dangi a cikin madina ya ƙi zuwa gurin ke zauna ya tare masallaci mutane waɗannan na kasuwanci waɗannan na noma yake duk bai bukata kaga ake ajiye Allah ta Allah ya gargaɗo don ya zauna ya yi ya ce ya yadi sai ka zaka zo ka ɗauki ne ya bu salihin sai ka buɗe wani bari da farkon ka har ƙarshen sa an farawa wa ana bi urairata وعنه وعنه وعنه وعنه وعنه بحلم يقول لهم بعد ابو هريره يعني كمان شيخيسا من ايه مسلمتي سنا ما تحجين دائم وكارك افافون ابو هريره سو رسول صلى الله عليه وسلم شريعه مسلمتي لهم رسول كي هكذا بيان ابو هريره في امام الزهري ومن شيكو بيان ابو هريره بابو مجادي الي وندي في امام الزهري سورة كذا كذا سورة أورينت للسورة يا ورب تنسى إمام الزهري سبب فمن انفق التوكيل في تنفسر صاحب السيمة في الجنبيرة أنت أقل أصحاب السيد كمالين بقى أصاريس كو إنا بقى سيما كرمت إمام الزهور قال إنك سوش إليه لما كرمت أي مسلم في أهلي كوبا إله وانا يشين أبن لها مسلم في مسلم في سكين يوم الشيء نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن, عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين فأما أحدهما فبطسته وأما الآخر فلو بطسته قطع هذا البلعوم بلعوم حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس المدني قال حدثني أخي أخوه ثلث أبو بكر عبد الحميد ابن أبي أويس المدني عن ابن أبي ذئب عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري المدني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر المدني قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم المدني وعائني na so ku fahimci duk karatun nan na yau na madina don a nuna maka duk inda ka je kai karatu madina tana gaba Allah mun gode maka fa amma ahaduhuma fa basatta yace ɗayan su na har da ce wi'a aini hafiz min rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'a aini na har da ce jaka biyu na ne na daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fa basatta yake jakar guda ɗaya na buɗe ta na zazzage muku duk na karanta da su abin da a cikin ta ta ga ke da wani ya nuna abu hurara ya karanta da duk abin da ya sani a wannan bangare kuma bai bar komai ba duk abin da ya faɗi mai ne tawa ne yake wa amma al-akharu yace jakar ta biyu falau sassuhu rufe a hadha al-bulhum inda na buɗe ta to da an katse wayan nan na mai abu hurera yake ne wasu sun ɗauki wannan hadis ba su niyya daga cikin shi'a shi'a kun san iri iri zulumatun ba'daha min ba'd ba'daha fawqa ba'd eh, wata tafi wata sharri da bala'i to ina ganin duk sharrin imamiyya gara ta zo Najeriya a ta kai batiniya domin kafircin batiniya ya fi kowane irin kafirci zama gari sune ne ke ta shari'a musulunci na da zahiri da baɗi to kuma daga gare su sufaye suka ɗauka abubuwa da yawa shi'a ba su iya suka ce in an ce wa a ƙimus salata ku kuna rukuna ta kabarbari kuna ruku'i kuna fa'ita su wahala ta kuke wannan zahiri ne kawai ai sallah wani abu ne baƙi wani abu ne na cikin zuciya in an ce ai azumi kuna nan kuna barin ta abinci kuna ta wahala mu muna ta abinci mu amma muna azumi in an ce ku je haji ku tashi ku daka nasiya ku shirya guzuri ku bar iyali ku wahala ku je ku kwana talatin kuna yawo sannan ku je ku tsaye mun ba ku dawo mu muna haji amma ba su mun ce ko ba nan a garin mu muke haji saboda kowace ma'ana ta shari'a sun ba ta wata ma'ana ta baɗi sun ce ku kuka san zahiri mu ko mun san baɗi da ka ce addini yana da ciki da waje saboda haka duk abin da kuka ga muna yi da karatun nan da sallah da sada zumunci da karatun Qur'ani da duk abin da muke yi wai wannan kwalba ce ga tana kan ciki su sai kun kasanta da ka wani abin da su fassara shi in kace azumi misali zan ce afsau ba wai barin cin abinci ba barin faɗin sirrin shugaba mahadi ba a so ba a so da sirrinsa za ka in ka shiga gurin malaminka duk asirin da ya faɗa maka ka tona kun gane ko in aka ce abin nan sallah sai abin da ke je bin umarni ma'ana kai muridi in ka je wurin shaihi duk abin da ka ɗauko kar ka tambaya kar ka ce Allah ya ce ko Allah ya ce kar ka gitta maka ka zama kamar gawa tana gaban mai wanke ta akwai abin da gawa ke iya yi da haka sai suka ta shari'a gaba ɗaya suka mai da addini dukkan su zahiri suka kago wasu bidoyi suka mai da su baɗi ne sun suka ce to abu huraira ya ba mu hujja ya ce jaka biyu gare shi ta zahiri